Sarakuna ta ɗaya Sura goma sha biyu Isra'ilawa sun yi wa Rehobowam tawaye Rehobowam ya tafi Shekem, gama dukan Isra'ila sun je can don su naɗa shi sarki. Sa'ad da Yerobowam ɗan Nabat ya ji labari, gama har yanzu yana a Masar inda ya gudu daga Sarki Solomon, sai ya dawo daga Masar, saboda haka mutane suka aika Yerobowam ya zo. Sai shi da dukan taron Isra'ila suka tafi wurin Rehobowam suka ce masa, Mahaifinka ya sa mana kaya mai nauyin gaske, amma yanzu ka sassauta wannan aikin mai zafi, da kuma kaya masu nauyin da ya sa a kanmu, mu kuma za mu bauta maka. Rehobowam ya amsa, Ku tafi, bayan kwana uku ku dawo, sai mutane suka watse, sai sarki Rehobowam ya nemi shawarar dattawa. waɗanda suka yi wa mahaifinsa Solomon hidima a kwanakinsa, ya ce, Wace shawara ce za ku ba ni don in amsa wa waɗannan mutane? Suka amsa, In a yau za ka zama bawan waɗannan mutane, ka kuma yi musu hidima, ka ba su amsa mai kyau, kullum za su kasance bayinka. Amma Rehobowam ya ƙi shawarar da dattawan suka ba shi, sai ya nemi shawarar matasa waɗanda suka yi girma tare. waɗanda kuma suke masa hidima, ya tambaye su, Mece ce ku?" Yaya za mu amsa wa waɗannan mutane masu cewa, Ka sassauta nauyin da mahaifinka ya sa a kanmu? Matasan, waɗanda suka yi girma tare da shi, suka amsa, Faɗa wa waɗannan mutane da suke ce maka, Mahaifinka ya sa kaya masu nauyi a kanmu, amma ka sassauta kayanka, ka ce musu, Ƙaramin yatsana ya fi ƙugun tsohona kauri, mahaifina ya sa muku kaya masu nauyi, ni zan ma sa su fi haka nauyi, mahaifina ya hore ku da bulala, ni kuma zan hore ku da kunamai. Bayan kwana uku, Yerobowam da dukan mutane suka dawo wurin Rehobowam yadda sarki ya faɗa, Ku dawo gare ni cikin kwana uku. sai sarki ya amsa wa mutane da zafi, yana ƙin shawarar da dattawa suka ba shi, ya bi shawarar matasa ya ce, Mahaifina ya sa muku kaya masu nauyi, ni zan ma sa su fi haka nauyi, mahaifina ya hore ku da bulala, ni kuwa zan hore ku da kunamai. Saboda haka sarki bai saurari mutane ba, gama wannan abin da ya faru daga wurin Ubangiji ne, don a cika maganar Ubangiji da ya yi wa Yerobowam ɗan Nabat. ta wurin Ahiya mutumin Shilo. Da dukan Isra'ila suka ga sarki ya ƙi ya saurare su, sai suka amsa wa sarki, Ina ruwanmu da Dauda, ai, ba mu da gado wurin ɗan Yesse, ya Isra'ila, kowa ya koma tantinsa. Dauda, sai ka lura da gidanka, saboda haka Isra'ilawa suka watse zuwa gida, amma ga Isra'ilawan da suke zama a garuruwan Yahuda kuwa, Rahobowam! ya ci gaba da mulki a kansu. Sarki Rehobowam ya aiki Adoniram, wanda yake shugaban aikin gandu, amma Isra'ila suka jajjefe shi da dutse har ya mutu. Sarki Rehobowam ya sulale ya hau keken yaƙinsa, ya tsere zuwa Urushalima. Tun daga wannan rana ne mutanen Isra'ila suka shiga gaba da gidan Dauda har wa yau. Sa'a da dukan Isra'ila suka ji Yerobowam ya dawo, sai suka aika, suka kira shi zuwa taro suka kuma naɗa shi sarki bisa dukan Isra'ila, kabila Yahuda kaɗai ta kasance mai biyayya ga gidan Dauda. Da Rehobowam ya isa Urushalima, ya tattara dukan gidan Yahuda da kabilar Benyamin, ya sami sun kai mayaƙa dubu da tamanin, sai aka shirya don su yaƙi gidan Isra'ila, su kuma mayar da sarautar wa Rehobowam ɗan Solomon. Amma waɗannan kalmomin Allah suka zo wa Shemahiya mutumin Allah cewa, Faɗa wa Rehobowam ɗan Solomon, sarkin Yahuda, ka faɗa wa dukan gidan Yahuda da Benyamin da kuma dukan sauran mutane, ga abin da Ubangiji ya ce, Kada ku haura don ku yi yaƙi da ’yan uwanku Isra'ilawa, ku koma gida, kowannenku, gama wannan aikina ne, saboda haka suka yi biyayya da maganar Ubangiji suka sāke watse zuwa gida, yadda Ubangiji ya umarta, ’yan maruƙan zinariya a Betel da Dan. Sai Yerobowam ya ƙara gina Shekem a ƙasar tudu ta Efraim, ya zauna a can, daga can ya tafi ya gina fenuel Yerobowam ya tunani a ransa ya ce, Mai yiwuwa mulkin ya koma gidan Dauda. in waɗannan mutane sun riƙa haurawa don su miƙa hadayu a haikalin Ubangiji a Urushalima, za su sāke nuna biyayya ga mai girma Rehobowam, sarkin Yahuda, za su kashe ni su kuma koma ga sarki Rehobowam. Bayan ya nemi shawara, sai sarki ya siffofin ’yan mariƙa biyu na zinariya, ya ce wa mutane, Kun daɗe kuna haurawa zuwa can Urushalima, ga allolinku, ya Isra'ila. waɗanda suka fitar da ku daga ƙasar Masar, sai ya kafa ɗaya a Betel, ɗaya kuma a Dan, wannan ya zama zunubi, gama mutane suna tafiya yin wa wannan da yake a Betel sujada, su kuma je har Dan don su yi wa ɗayan sujada. Yerobowam ya gina masujadai da suke kan tuddai, ya kuma naɗa firistoci barkatai daga cikin mutanen da ba na zuriyar Lawi ba. ya kafa biki a rana ta goma sha biyar ta watan takwas, kamar biki da ake yi a Yahuda, ya kuma miƙa hadayu a bisa bagade, ya yi haka a Betel, yana miƙa wa sufofin maruƙan da ya yi hadayu, a Betel kuma ya naɗa firistoci a wuraren tudun da ya yi, a rana ta goma sha biyar ta watan takwas, watan da ya zaɓa, ya miƙa hadayu a bisa bagaden da ya gina a Betel. saboda haka ya kafa biki don Isra'ilawa, ya kuma haura zuwa bagade don yă miƙa hadayu.